masu kalamu da sauranmu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na sharhin jaridu shirin sharhin jaridu shiri ne da ya saba ɗauko wasu daga cikin labarai sannan kuma a tattauna a yi fashin baki da bakin da muka gayyato a yau a cikin zauren namu muna tare da malam gamba isa tare da shi za mu tattauna a cikin shirin namu muna maka barka da shigowa barka da fatan an tashi lafiya alhamdulillah masha Allah bari mu fara a cikin shirin yan zanga zanga to zanga zangan nan dai gashi nan ya karaɗe ko ta ina amma dai akwai raɗe raɗin da na ji dai suna kan bayani akai dai Allah dai kawo mana dauki amin darajin kafin mu ko maganar zanga zangan nan bari mu fara da maganar Najeriya masani da Najeriya dai tana fama da matsalar wutar lantarki kuma abu ne wanda yake daɗe yana ci ma 'yan ƙasa tuwo a ƙwarya kwatsam sai ga wani labari da ya fito najeriya tana bin 'yan kasashen waje musamman 'yan kasashen afirka na makwabtanta na bin su bashin dala miliyan goma sha hudu da digo hudu wanda na kuɗin wutar lantarki da take rarraba musu malam gabo kai ya mai ka fahimta a cikin wannan labarin a daidai lokacin najeriya ba ta samun isasshen wuta kuma ta raba ma wasu kasashe wuta amma kuma sun ki bata kudin kudin ma da take basu har tana bin su irin wannan makudan kuɗin. alhamdulillah malam umar wato wannan abun ba zai zuma 'yan ƙasa da mamaki ba saboda akwai hukumar da ake ce mata mai kula da kamfanoni masu ba da hasken wutan lantarki wanda mun sani ana kiranta da suna nairac e hmm. national electricity regulation agency kenan hmm, hmm. to ita take da wannan haƙƙi na sanin ina muka tsaya akan harkan wutan lantarki ah, malam umar kahun in ci gaba a ciki sosai za zaga kan cewa ah, kwanaki can baya ai akwai basussukan da ake bin kamfanonin da suke bamu hasken wutan lantarki hmm. wanda muna da su wajen su goma sha ɗaya ne hmm. yawwa wanda kasan su wato 'yan kasuwa kenan hmm. akwai a misali a nan abuja muna da abuja electric sannan ka je kaduna akwai abin da aka ce masa kaduna electric hmm. in ka koma ta wajen kudanci da kuma wasu wajen zaga akwai ibadan electric akwai akwai eco electric akwai kuma na enugu electric da sauran makamantansu hmm. to tun in ka tattara ga baki daya sun kai wajen sha daya wannan kamfanoni hmm. wanda an baka manta ba saboda takaddaman da aka dinga har ita wannan hukumar da ake ce mata na e iraq su suke da dama ko kuma an ba su karfin ko su kara abin da ake cewa tarif wato kudin karin kudin wutan lantarki ma masu amfani da shi ta wajen wannan kamfanoni masu sai da mana wutan wannan wuta hmm. to su kuma wannan kamfanonin kuma suna saya ne akwai abin da ake cewa distribution company hmm. wanda su ne kuma su suke sake ma wannan su Ah, ah, sorry uh, generating company kenan wanda suke sai da wutan masu yan distributing company eh, eh. to abin da ke fara malam umar wannan maganan bashin da hukumar e nerag take cewa ana biyan wa'insu kasashe guda hudu muna ba su hasken wutan lantarki in baka manta ba yi kwanaki can alsa'irin da ɗaya a cikin wannan kasan hmm. niger ta ce ita baruwanta da aka hana su wuta saboda karɓar mulki ta karfin soja hmm. ai an zo an yanke musu wuta a wannan kasar hmm. to wannan kasashen da ake magana wato wanda suke bin wanda najeriya ke bin su bashi hmm. wajen zunzurutun dalan amerika biliyan goma sha hudu da miliyan biyu miliyan biyu hmm. na dalan amerika wanda ita wannan ita take da wannan dama kamar cewa na tsawatawa na ganin cewa ana biya iya wannan kuɗin ma ƙasa gaba kiɗaya daya wanda akwai wanda ake akwai abin da ake cewa market operators wannan market operators su suke da wannan hakkin a kowane kwata-kwata din shekara a shekara dama muna da first quarter muna da second quarter mm. third quarter da kuma fourth quarter mm. to da yan direct ke kokarin gama yan Najeriya da akan wannan maganan bashin da take da shi a wannan kasashen da muke magana kan zuwa lissafa su shine mm. kamfanoni masu wanda su 'yan najeriya muke tura musu wuta a wannan kasashen ba su duk da cewa akwai abin da ake cewa idan ka sai da abu ma dan kasuwa hmm. <clears throat> za ka ba shi abin da ake cewa invoice ai eh. cewa kana tsammani ga kuɗin da abin da ka sai da mashi biya karshe hmm. to wannan abun a cikin kwata na farko da muke magana na wannan shekara 2024 din hmm. abin da shi shugaban naira ke faɗa ta wajen market operators shine har yanzu basu su karbi ko da taro ko cc ba hmm. wayannan kasashen kuma da muke magana a kansu wanda najeriya take bin su bashin wutan da ake ba su ba su biya din ba hmm. na ɗaya akwai kamar na fara faɗa Nijar kasar Nijar tana hmm. ciki hmm. Eh, wanda akwai kamfanin da su suke ba ma 'yan kasar Nijar wuta haske amma kuma ta hasken wutan da mu kuma Najeriya muke saida musu na biyu kuma akwai makwabta mu kuma ake ce mata Benin Republic wanda su ma suna da wata kamfanin su wanda su ma mu muke tura musu hasken lantarki su kuma su su saida ma mutanen su a kasar Benin Republic din Cotonou kenan wanda har yanzu ba su biya kuɗin ba na uku kuma akwai wata kasar da ake ce mata Togo Lomi to eh. ita ma haka kazalika mu muke ba su wannan hasken wutar lantarki ta kamfanin su wanda kamfanin kuma hakkin su ne a can in suka tattara kuɗi kuma su ba mu Najeriya kuɗin su hmm. to malam mu ga kan cewa wannan kamfanin guda uku na kasashe nan guda uku na lissafa hmm. sannan ai ba su ba su tsaya akan wasu kace akan a nan gida ma akwai babban ma'aikata ko masaka da ake ce mata a ajakuta silolemen eh. da kuma ajakuta din da kuma community din su wato al'umma da suke cikin wannan aljakuta din hmm. wanda ita wannan kamfanin ajakuta ita take da hakkin biya ma wannan al'ummomi da suke kankana na al'umma da suke kashin hmm. wannan ajakuta din kudin hasken wuta to su ba su iya sun biya bashin da ke kansu ba hmm. to abin da ke faruwa malamu za ga akan cewa akwai abin da ake cewa shiga yarjejeniya tsakanin ƙasa da ƙasa wanda ita wannan naira ta wajen wannan kamfanin da ake cewa national electric uh, uh, company hmm. wato ba wai national electric regulatory company akwai national electric source company wata kamfanin ce ita ma hmm. wanda su suke sai da wannan hasken lantarkin sannan kuma a maida kudin ta wajen wanda shi ita wannan naira din hmm. su suna bibiyan su tabbatar akan cewa ana ana biyan kudin hasken wutar lantarki kuma su kara ko da za su kara musu abinda ake cewa tarif da sauran makamantansu to amma irin wannan dimbin kudin da ya kamata a ce an biya najeriya a cikin kwata na farko wanda muke magana dalan amerika hmm. a biliyan goma sha hudu da kuma miliyan dari biyu wanda har yanzu ko tasi kamar da malam bahaushe yake faɗa hmm. ko kuma taro bai shigo cikin asusun gwamnatin tarayya ba to hmm. wani abu ne da ya kamata a gaggauta a wannan naira din ta kira kamfanonin nan guda uku na wannan kasan niger republic din benin republic din da togo din menene ya sa har yanzu ba ku iya ba mu kuma muna ba ku hasken wutan lantarki ba hmm. kaga anan sun saba abin da ake cewa bilateral agreement hmm. wato yarjejeniya da aka shiga tsakanin wannan kamfanin da kuma kasar da kuma najeriya wanda kuma a gaskiya ba mai kyau ba idan abin har ta ci cin yawa to ina tabbatar maka malam umar wannan kamfanin da take kula da al'amuran hasken wutar najeriya na kasa wata muke ce mata narec national electronic regulation commission mm. to abin da ya kamata shine akwai abin da ake cewa arbitrating council mm. wanda council nan kuma za su je gaban A hukuman ecowas mm. wanda eh, na kasa gaba daya mm. dole ne su kai karin wannan kasashen guda hudun da muke magana din mm. da wanda uku wanda na sani sosai din eh. nijar da kuma benin republic da kogo din togo din a kai kuka a kan cewa to sun saba alkawari sannan kuma dole ne za a sa su ta wajen wannan ecowas din eh. su biya wannan kudin malam umar to kaman bayan da ji kaɗan taɓo cewa ai idan mutum ka saida ma mutum abu misali akwai takardun da ake wa na invoice amma sai aka ga cewa su ma kamfanin najeriya kamar ba su ba ma kamar ba su ba da invoice ba wani zai ga kaman cewa kamar akwai wani badakala kenan a cikin wannan bada da wutar lantarki ne a ah, ba za a ce ba su ba da invoice din ba ai abin da ita naira take magana shine hmm. suna ba da invoice kuma sun ba da invoice din hmm. amma biyan da aka yi eh. sai aka biya ta wata kwata ta wata shekarar ta wuce ba su biya kuɗin hmm. iya abin da aka kamata su biya na hmm. wannan kwata da muke magana din ba to ai shi sa kullum muna faɗa akan cewa ya rage ma yan jarida kamar na faɗa hmm. a kowane freedom of information bill da muke magana yan hmm. jarida yanzu an ba su wani kamar satan amsa ne su hmm. shiga su yi bincike na musamman akan abin da ba da ko da ke faruwa a wannan kamfanin na iraq sannan kuma me ke faruwa ne da har aka bar bashi ya kai biliyan goma sha biyu da miliyan ɗari biyu na dalan amurka ba biya hmm. najeriya ba saboda wutan take ba ma hasken wutan take ba ma kasashe kamar su niger hmm. togo da hmm. benin republic din to wannan shi zai fito da sahihin gasken magana kamar da ka faɗa eh. dole ne ai dama ai a kowane lokaci wannan market operators da nake magana din su suke da hakin idan aka tattara wutan kamar da na gama national electricity ah, company wanda su ne kuma su suke da damar su dubi abinda Uh, uh, uh, generating company ta ta tura hmm. ma wayannan gwajajen hmm. su kuma rubuta abin da ake cewa invoice wato mun ba ku hasken wutan lantarki a cikin lokaci kaza lokaci kaza hmm. na kuɗi a kaza shin in an bayar me yasa ba za su biya din ba shin in ba bayar ba aikin wane ne da ke wannan teburin da ba su yi abin da ya kamata malam sosai sosai a ah, malam bari mu je kan wannan labarin da ya kan maganar zanga-zanga mun san magana zanga-zangar nan da yanzu abubuwan da ke ta yawo kenan a cikin kasa najeriya wanda 'yan ƙasa sun fito a sassa daban-daban suna cewa za su fito ne su yi wannan zanga-zangar domin su nuna ma gwamnatin halin da suke ciki mun san irin kokarin da malaman addinai suka yi na yawan kiran al'umma da kada a shigo zanga-zangar nan musamman irin suna yi mana kamar hannunka mai sanda ne irin abubuwan da ke faruwa a wasu ƙasashe. sannan mun ga kokarin da ita ma gwamnatin tarayya take ta yi wajen wasu aiwatar da ayyuka na ganin cewa ba a aiwatar da wannan zanga-zangan ba yanzu sai ga sakataren gwamnati george akume shi ma ya kiranyo matasa yana kokari yana wayar musu da kai yana shawarar su cewa kada a fito a yi wannan zanga-zangan a ganin shi ya kamata a zo ne tsakanin matasa da al'ummar najeriya a zo a sasanta a zauna a ga menene menene mafitan domin masana suka yi fashin bakin cewa zama din a yi sulhu ya fi zama alkhairi ga bakin 'yan ƙasa ga baki ɗaya malam gaba kana ga a wannan matakin yanzu su 'yan al'ummar najeriya da suke shirya wannan zanga-zangan ya kamata a ce su saurare gwamnati da kuma malaman addinai da suke musu irin wannan kiraye-kirayen tunda akwai magana da kalmar da hausawa ke cewa abin da babba ya hango yaro ko da ya hau rimi ita ce idan ya hau ba zai iya gani ba me ka fahimta akan wannan maganganun da ke faruwa yanzu <coughs> makaku ne ya ce zai faɗa ka ce to hara dutse a fara jifa <laughs> ba shi kuwa ka san za a samu raunuka sosai wato malam umar wannan maganan zanga-zanga wanda idan baka manta ba ai yau da safi hmm. yadda suka aiwana hmm. ɗaya daga watan agusta dinnan eh. kuma za su kai wajen kwanan su goma suna zanga-zanga na nuna su hmm. akan al'amurori da yawa wanda suka lissafa hmm. da cewa gwamnati bata musu adalci ba hmm. wanda kuma in ka duba a gaskiyar magana mun san duk abin da ya haifar da eh, wannan maganan zanga-zanga wanda mun sha faɗa kuma bai kamata mu dinga ci gaba da faɗa ba tunda kamar da ka faɗa gwamnatin tarayya da wajen sakataren gwamnatin tarayya wato george akume mm. ya fara kira da lallashi akan cewa samari ko matasa su fito su zo a zama da su a tsince tsakuwa a cikin aya mm. wato a fidda abin da ya kamata a gane ina ne aka kuskure a yi mm. gyare-gyare su da ba wai maganar tashin hankali ba duk da cewa kamar da ka faɗa a yi kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya ba ma ɗan ƙasa dama Eh, eh, shashi na arba'in da hudu hmm. ya fara dama akan cewa kana yi kaje zanga-zanga a manar lumana hmm. sannan kuma wannan kundin tsarin mulkin kasan kuma ya sake bada akan cewa gwamnatin tarayya kuma tana da haƙƙi na kare dukiyoyin mutane da kuma rayuka hmm. to idan ka duba ka baki sai ga akan cewa shin me alfanan zuwa wannan zanga-zanga din idan har mun ɗauki tsawon wajen sati biyu da muke ta magana kanan magana zanga-zanga zanga-zanga hmm. Hmm. wanda suka mata lakani da cewa a kori gwamnatin hmm. mara inganci mara inganci bad governance to amma kuma abin da ake ta faɗa tun lokacin suke ta wannan kiranyen da sauransu akan ci za su je wannan zanga-zanga ranar farko kamar na yau da muke magana har a ɗauki kwana goma ana wannan takaddama na zanga-zanga din sai ka duba akan cewa shin har ga lokacin da muke wannan maganan malam umar ba mu san su waye shugabannin da suke gaban wayannan da suke jagortan eh, matasa su shiga wannan halin zanga-zangan ba hmm. duk da cewa za a ce kan cewa akwai su abin da ake cewa human rights activist hmm. wanda kuma mun san su loyoyi ne masu kamar su gani ba gani fayin ba falana wanda suke kira suna hmm. kira a kan cewa su sun tsaya ma wannan kungiyoyin da sauransu amma mun so ai a faɗa menene su ma in ba wai an yi shigar maganan siyasa a kawo hatsigiza a cikin kasar nan kuma a kawo abin da zai kawo yau da gobe mamaci wani halin da bai kamata ba hmm. to kamata a ce su ma sun bayyana da kansu su ma yan najeriya ne suna da dama ba kuma wanda zai tsungume su malam umar in baka manta ba a wannan tunanin da ake cewa za su je wannan zanga-zanga din hmm. hukumar gidan yan sanda da ke nan babban birnin tarayya a karkashin shi inspector general kasa a kayode hmm. cewa akan cewa a nan abuja suna sun za su zuba jami'an tsaro wajen dubu hudu da wani abu hmm. wanda za su za su kare su masu zuwa zanga-zanga ɗin na limana ɗin hmm. to amma abin da ake gudu malam umar shine kama abin da ita gwamnatin lagos ce ita bata yadda ba saboda ai tana ganin cewa hukumar gidan uh, uh, yan sanda kai hmm. ba su da karfin da su kare dukiyar mutane da kuma rayukan mutane a lagos hmm. saboda haka ma suka garzaya kotu suka nemi a basu su cewa a hana wannan maganar zanga-zanga din hmm. wanda alkalin ya yanke hukunci akan cewa ba a bada dama a yi wannan zanga-zanga a jihar lagos ba amma abin da ke faruwa abin da muke samu rahotanni da muke gani a jihohi gaba daya abin sun ce akan cewa za su yi shi a kamar jiha irin kamar yobe state jihar yobe jihar borno bauchi da da arewacin kasar nan kenan da kuma abuja da kuma wani bamajan shira jiha kamar irin su kano da kaduna duk da cewa su wannan sun fito karara sun ce su ba su da hannu a cikin maganan zanga zanga nan sannan kuma akwai akwai a ah, arewa consultative forum wato kungiya na dattawan arewa su sun fito sun ce ma ai yan matasansu da ke nan arewa ba ma abin da za su ce suna fita zanga-zanga akan maganan cewa gwamnati ba ta abin da ya kamata ba babban abin da ya ce a ce ya kamata an yi zanga-zanga akan tatin ainihi shine maganan tsaro da muke tafa ma a nan arewa maso gabas hmm. arewa maso yamma hmm. arewa maso tsakiya hmm. a tun a wannan lokacin me yasa ba ci an kawo zanga-zanga akan wannan saboda mai mutanen mu ne abin ya fi shafa hana su zuwa gona su yi noma sannan ma sun je su noma sai an musu haraji sannan kuma ana mutane ɗauki ɗaya da su zama sauran su shi sa ita kungiyar kungiyan dattawan arewa da kuma wasu kungiyoyi na arewa su sun sun a kan cewa su baron su sun jinya a cikin maganan maganan maganan zanga zanga na amma sannan sannan ba ka bar karka katse mu sannan idan ka je eh, kudu maso kudu wato south side kenan eh. nan ma shi shugaban majalisar dattawa mm-hmm. a Fabio ya yi zama da mutane kamar da ka gan shi George akumi ya yi magana da kawansu mm-hmm. can kuma ya magana kan jihohinsu guda shida da suke shi a wannan wajen ko shida da su wadda inda akwai delta hmm. akwai benin hmm. e-, Edo-Kai. akwai kuma bayelsa hmm. akwai kuma rivers akwai kuma akwaibon akwai kuma akwai kuma cross river wani jihohi guda shida da sauran gabantan su sun fito da kungiyoyinsu wanda muka sani irin masu radin neman maradunsu da sauran makamantan su sun ce su ba ruwansu da wannan maganin zanga-zanga saboda ai malam umar abin da ya kamata ka gane shine idan irin wannan mutanen sun amfani da hankali sun ce su ba su maganin zanga-zanga mu muna kira ga mutanen mu anan matasan mu nan arewa abin da yake gaban su ne shine su yi ce sun yi zanga zangan nan akan magana na faɗa na tsaro ɗaya babba kenan hmm. su kuma zanga zanga akan cewa hanyar da aka bada tun lokacin Muhammadu Buhari hmm. anan Abuja zuwa Kano an kasa gama ta sai zanga zanga kuma akan cewa abubuwan da aka ce na tallafi na ba ma manoman mu hmm. taki a cikin sogin kuri ba a yi shi ba to abin da nake tunanin cewa ya kamata a ce sun yi amma ba ma kira akan cewa a je irin wannan zanga-zangan kamar da ka faɗa hmm. gwamnatin tarayya ta fito da wasu hanyoyi na kokarin dakule wasu abubuwan da ya kama na abin da muke kuka da shi na yunwa da hmm. fatara da kuma halayen da ake ciki yanzu a nan kasan gaba ki daya hmm. wanda muka manta ba a yi shi George Akume din abin da yake magana kuma ban manta ba har da ministan yada labarai na kasa Mato Muhammad Idris hmm. inda ya je gidajen jaridu da dama inda ya yi bayani akan cewa a ba gwamnatin tarayyar nan har sai magana akan cewa ai zanga-zanga ma uban ba zanga-zanga kowa ya sani a Najeriya ai hmm. uban zanga-zanga a Najeriya kowa ya san shi shine shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu kuma ya ce ya saurari uh, uh, bukatun su din kuma yana kan yin abu akai akan ma akan cewa har ake cewa ai in baka manta ba a cikin kwanan ko shekaran jiya ko menene ana magana akan cewa shinkafa ma za a soka da ita akan dubu nawa dubu arba'in to ka gani to ka faɗa da bakin ka to mun sai mu sa musu dama akan cewa mu ba su dama mu gani a cikin wannan iya lokacin sannan banda ma shinkafa an sokar da za su gani ta kan dubu arba'in in ai in baka manta ba ko na kicin ba ai gwamnatin tarayya ta yi magana akan cewa za ta shigo da na sha faɗa na zan san mimitawa. Mm. za ta shigo da shinkafa ton gudun dubu biyu da mm. hamsin na ton mm. ko ba haka ba na shinkafa a kama da wasu abubuwa da za a zuba a cikin kasuwan gaba gida sannan kuma ta ba ma 'yan kasuwa dama akan cewa A ba maganan cewa za a musu haraji akan duk kayan abincin da za su go cikin kasar nan gabaki daya ban ga magana wani zai ce akan cewa yana yana magana akan cewa shinkafa shinkafa abubuwa da yawa ne kuma sanin malam umar badagalan da ya faru a tsakanin kamfanin matatan mai na dangote mm. da kuma kamfanin npc wanda suka hana shi uh, block na sayan ita ma rijiyar mai mm. saboda a kawo su ai duk wannan bala'in da muke fama shi bara mini ne a menene uh, hawan kayan abinci da sauransu shi ne magana mai fetur da aka ce an cire tallafi ko haka bane mm. to tun da yanzu gwamnati ta yi zama da ita kamfanin matatan mai din npc na dangote din sauransu akan aka ba ma nnpc umarni akan ce su ba ma ita kamfanin dangote mai ya kuma zai saye shi da naira ne hmm. to ga anan an kawo hanyar kare maganan maganan maganan uh, hawan kudin hmm. man fetur da yake hmm. kawo mana bala'in da muke fama da shi saboda yanzu an yi zan suka ce sun je wannan zanga zanga malam umar ta ya za a abin da zai shafi shine zai shafi abin da muke gudu shine ne shine za ga abin maganin ah, sufuri hmm. zai kawo matsala a nan hmm. idan kawo matsala ya za a ciro abinci daga daga alkariya kuma a kawo shi zuwa birane hmm. to ire irin wannan musul abuwa ne Allah ubangiji ya sa dai matasan kuma su ji domin mu samu mu tsira daga ƙasar mu ma gabaki da ana gama bari mu ɗauka wannan labarin ta nema wanda mun sani dai kwanakin baya ta hukumar nan ta tagargaɗin mutane akan ambaliyar ruwa inda akwai hasashen da aka yi ce akwai jihohi sama da jihohi ashirin wanda ambaliyar ruwan nan zai iya taba su wanda yanzu haka dai mun ga cikin jihar sokoto irin ibtila'in da ya ringa faruwa haka zalika jihar zamfara da ma babban birnin tarayya abuja da waɗansu jihohi da suke kudu maso kudu da kudu maso gabas a dai sassan najeriya babu bangaren da wannan ambaliyar ruwan bai taɓo ba wanda kuma tun kwanaki dai na san hukumar nan ta daɗe tana jinyo hankalin mutane akan a ɗauki matakin gaggawa musamman rashin zubar da bola ya ringa cunkushe hanyoyin ruwa inda za a samu abin da kuma a daina gine-gine wajen da hanyar ruwa ke wucewa wannan gaba me zaka ce akan irin asararrukan dukiyoyi da aka yi musamman gidaje musamman al'umma da suka rasa matsugunan su a dalilin wannan ambaliyar ruwa wato wannan umar muna da kananan hukumomi 774 wanda a yanzu da muke magana kananan hukumai wajen 52 hmm. ruwa ta ta malale su wani hmm. samu ambaliya kamar da ka faɗa to akwai hukumar da ake ce mata national emergency relief agency wato hukumar jin kai hmm. na tallafa ma idan irin wannan iftila ta samu kasa wanda dj din ana ce mata zubai da Uh, umar to ita zube da umar ta tara 'yan jarida inda take maganan ilan uh, abin da ke faruwa ta wajen uh, maganan ambaliyan ruwa a ƙasa mm. gaba daya wanda kuma akwai hukumar da mun sani national bureau for statistics mm. suka fito da jadawalin su kuma a aikin da suke a shekarar ta gabata can mm. ta nuna mana akan cewa abin da ya faru shekarar ta gabata can an rasa kuɗi dalan zun zunzurutu wajen biliyan tara hmm. wanda asara ce babba malam umar wanda wanda ta yi magana wata ce wata karamin daraito ne a wannan wajen ana ce mata lidiya madu hmm. to a lokacin da ake wannan bita din to amma abin da ke faruwa wannan iftilayin da ya faru kamar da ka faɗa inda aka rasa rayuka wajen 42 hmm. da kuma wayansu wajen gidaje kuma za mu ce mutane da suka rasa matsugunin su sun kai wajen dubu eh, hamsin da talatin wanda suka rasa matsugunin su a hmm. iya wannan lokacin hmm. wanda ya faru kuma a cikin kamar da faɗa jihohi guda ashirin hmm. wanda kuma na faɗa yanzu na faɗa kan cewa kananan hukumai wajen arba'in da da hamsin da biyu wannan abin ta shafa hmm. to malam umar za a cikin jihohin akwai jiha kamar irin su lagos hmm. akwai kamar da ka faɗa akwai su zamfara hmm. da bangaren sokoto can sannan akwai bauchi sannan akwai adamawa sannan akwai bayelsa wannan dama wajaje ne wanda kowa sani wajen hanyar ruwa ne da kuma irin wannan iftilayin zai iya faɗa da su sannan kuma akwai jiha kaman adamawa kamar da na magana da mm. sauran makamantar su jihohin da su lagos suna dan dama dai mm. a cikin ashirin din mm. to wannan magana da muke magana din nan ma a jihar borno da muke magana din akwai karan hukumar da ake ce mata karamar hukumar biyu Hmm. a kaman kuma biyu din ma akwai gunduman da ake ce mata miringa hmm. wa babban gari ce a wannan a wannan karan hukuman biyu a jihar borno din hmm. wanda magana muke magana nan biyu fi kwana ɗaya ko biyu uku nan ba an samu asaran gidaje da dabbobi duk da cewa mu samu rahoton ko wani ya rasu a ciki ba wanda muke musu ta'aziya da abin da ya faru a yanzu din to malam umar kullum kamar da kace wannan hukumar da ake ce mata na national emergency relief uh, agent wato hukuma uh, ba da tallafi na gaggawa irin wannan abin ta faru hmm. tun da farko ai kafin shigowa damunan wannan <clears throat> shekara din hmm. suka fara gaya ma mutane kuma kan manta mun ta ba mutane waye da kan mutane akan hmm. cewa magudanan su ya kamata a ce su bar su daina barin shara yana taruwa a ciki shi ma yana iya kawo illa sannan uh, a guji a guji tara shara ba ma gujin magunan ba wasu ma har zuba cikin ainihin suna da wannan magunan mm. ruwan suna zuba a ciki mm. so nan irin irin wannan abu ne yana iya kawo illa har ya kawo irin wannan asarar da muka faɗa na mutane wajen gidaje wajen ah, dubu hamsin da biyu a cikin ƙasan gabaki da talatin hmm. sun rasa matsugunin su sannan manan malam umar za ga akan cewa wajen mutane ah, a kafsa gabaki da wajen dubu ɗari da arba'in da biyar hmm. da ɗari takwas da arba'in da hudu hmm. wayannan wanda suka rasa matsugunin su gabaki ɗaya kenan a wannan a wannan iftilai na ruwan sama da muke fama da shi a kasar nan gabaki ɗaya muna kira ga irin wannan mutanen kuma mun sha kira an baka manta ba mm. yanzu wannan uh, so uh, faɗi ne abin da ya faru a jihar adam an baka manta ba mm. ai idan hada dama akwai wata kogi a kogin lugu ake mafi a kiran jihar yawa mm. jihar kamarun a kasar kamarun wanda yake shigowa ta dan wanda ya shigowa to kaga ba zo maganan bude wannan kogin babalanta na abu zai to muna kira kullum kuma za mu ci gaba da kira kullum akan cewa duk wanda suke zaune a kusa da gaban teku Uh, inda zai obamati gaban hanyar ruwa ga baki da su kokari su su kwace nasu ya nasu hmm. su bar irin wannan yanki shi irin abin da muke ganin ke faruwa a lagos kenan sannan wannan kwanaki ma ya faru a jihar kaduna da sauran makarantun su to kira ne akan cewa mutane su kokari su guji inda dai suke zama inda har hanya ko gaba ta wani hanyar ruwa a kokari a kawar shi mata sannan muna kira gwamnati kuma su kai tallafi hmm. ga irin irin wannan gudajen da abubuwa su samu da kamar mun misalin da muka a mutane sun rasa masu gudun shi wajen dubu a wajen dubu arba'in da hamsin da biyar da talatin ɗin sannan kuma muna kira kamar misali abin da ya faru a jihar borno a jihar borno din ma a karan hukumar biyu din hmm. da wannan gunduma na miringa din eh. kan cewa masu hannun tsaki na wannan yankin da sauran makamantansu su kare a taimaka a cire mutane a cikin wannan kangi malam bar. ga lokaci kamar na neman yi mana halinsa amma bari mu ɗauka wani labaran ƙetaren da abin da ya faru na kashe wannan shugaba na hukumar nan na hamas wanda ake zargin ta kasar isra'ila da aikata wannan laifin hango kasashen duniya musamman irin su a egypt da kuma turkiya da dai wasu kasashe suna allah wadai wanda na gama hada sakataren amurka yana jajanta wannan kisa wannan kisa kuma ana ganin zai iya wani kunno wutan bala'i musamman a gabas ta tsakiya wannan gama mai sharhi za ka yi akan wannan labarin to na farko dai za mu aika da ta'aziyar mu ma ita kungiyar hamas wanda ke gugurma a kasar israel wanda ita kungiya ce wannan hamas da muke magana kungiya ce hmm. mai fara da rashin adalci da kuma toye ma ita palestine yanci su hmm. a wannan yanki din gaba gida wata kungiya ce ita na hmm. hamas wanda shugabansu ismaila haniya mm. ya rasa ransa a sa'ilin da ya je kasan iran a birnin tahiran mm. wanda kuma ya je ne wannan kasan iran a cikin birnin tahiran ba don kuma illa in baka manta ba kwanaki bayan can ai shugaban kasar iran ya rasa ransa a cikin jirgin sama mm. to ya je ne saboda sabon din ake sama sabon shugaba to amma ka san akwai abin da ake cewa conspiracy theory wato na irin ba za ka gane irin al'amura na siyasan duniya ba hmm. to yana iya yiwuwa kuma za mu gama akan cewa haka din ne hmm. ita ka duba ita iran tana ita kungiyanta wanda ake ce musa hezbollah hmm. wannan hezbollah kuma suna taimaka ma ita hamas din gwajin yakin abin da ke faruwa a gaza magana da muke yanzu an yi wata goma a cikin wannan shekara da misali kenan tun daga wancan shekara zuwa yanzu ana neman wata goma inda ake gwabza yaki tsakanin ita hamas da kuma a gaza kenan hmm. da ake neman gugura neman yanci ma ita palestine hmm. to kuma ita hezbollah kungiya ce da ke take da ita wannan iran din suke fito su yi wannan jagorar su mana hmm. taimakawa na wannan yaki din sannan bayan haka din kuma an je akwai yaman akwai kungiyar da ke ci musu ah, ah, ah, huti hmm. to irin hutun su ma dai da ana ce an ayyana su kamar su yan ta'adda amma mu hmm. idan kuma sun yi abin tsakanin su da Allah su kuma suke a Red Sea din inda jiragen America kuma za a kawo eh, makamai ma ita Israel ta wannan kuma suna suna suna suna kama su su musu fashi su musu abin da ya kamata wanda daidai ne mu a nawa gani din hmm. su ana zaman zaman lafiya to amma abin nan da ya faru yanzu a ita kasar iran inda shi sama'ila haniya ya rasa shugaban hamas ya rasa mm. rayukansa to in ransa din da kuma wani bodyguard din shi a wannan kasar mm. da aka mishi hari za a ce mm. ya kawo ga rasuwansu wato ana so a kawo fitina ne ga baki da a wannan yankin eh, gabas ta tsakiya din wato in baka manta ba ai a cikin kwanan nan dama da kasar egypt da kuma Uh, kasar yawa su suna so a yi zama hmm. saboda a kawo karshen wannan yake yake da ake a gaza hmm. tsakanin su wannan hamas din da kuma neman ma ita yanci ma palestine hmm. idan baka manta ba cikin kwana biyu nan ban manta ba da nake bibiyan labaru na ga inda akwai tsohon sinatan mai wakiltan kaduna ta tsakiya wanda uh, uh, ana ce mishi comrade shehu sani eh. inda yake kawo sharhi a x handle ɗin shi wanda ake cewa twitter hmm. yana alawadare da abin da shi Netanyahu ya je suke mitin da da da da da wannan ɗan takarar shugaban Republic hmm. wanda kasan shi eh, Kamala Harris ah, wani eh, Donald Trump eh, Donald Trump hmm. inda suke magana akan cewa nalle-nalle a kawo musu ɗauki hmm. inda Donald Trump yake wani bayani na isgilanci akan cewa idan suka idan aka taba ita israel kamar ana so a kawo yankin yakin duniya ne to ni ba zan kunkuno ba zan ga ina gan kamar cewa da hannun america da ita israel aka kokari kashe shi shugaban hamas wato ismaila haniza to allah ubangiji ya kawo ma wato wannan yanki da kuma duniya ma baki daya zaman lafiya masu kallon wannan damu da sa'aya a cikin shirin namu a madadin hukumar gidan talabijin na farin wata sha kallo sai kuma bakon namu Mallam Gaba Isa da kuma wanda suke kokarin haɗa mu da ku ni Umar Salisu ya nake cewa mu kasance lafiya